Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25,31,49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio Kumasi sannan za a iya kama mata hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a ma saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Hadiza Kyari da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. yau Laraba 17 ga watan Yuli na shekarar 2019. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kungiyar 'yan shi'a ta Najeriya ta tabbatar da cewa ta fara zaman sulhu da hukumomin tsaron ƙasar. Muna kuma ɗauke da rahoto a kan kiran da kungiyar dattawan Najeriya ta yi ga Fulani makiyaya da ke kudancin Najeriya a kan su dawo arewacin ƙasar. akan wannan batun yau muke son mu ji ra'ayoyinku shin ya kuke ganin kiran da dattawan arewacin kasar suka yi lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga ƙasar ghana amma duk sai bayan labaran duniya. Majalisar wakilin Amurka na shirin jefa ƙuri'a yau Laraba kan ko za ta duba yiwuwar tsige shugaba Donald Trump sai dai ana kallon ƙoƙarin a matsayin abin da ba zai yi nasara ba, ko da yake kada ƙuri'an zai iya nuna matsayar majalisar mai rinjayen 'yan jam'iyyar demokradiyya kan kokarin fara aiwatar da shirin tsige jam'iyyar republican daga ofishi dan majalisa al green da ke wakiltar jihar texas karkashin jam'iyyar democrat ya matsa sai an tsige shugaba trump duk da cewa shugabar majalisar nancy pelosi na adawa da hakan sai dai a maimakon hakan ita da sauran shugabannin majalisar sun goyi bayan wasu binciken da majalisar ke yi kan alakar da ke tsakanin kwamitin yakin neman zaben trump a shekarar 2016 da rasha da harkokinsa da kudadensa da batun harajinsa har ila yau sun goyi bayan majalisar a binciken da take yi kan ko shugaba trump ya yi kokarin hana doka ta yi aikinta a lokacin da ya nuna alamun hana kwamitin na robert mueller yin aikinsa Wasu 'yan jam'iyyar Republican hudu sun haɗa kai da ɗaukacin 'yan jam'iyyar Democrat a Majalisar Wakilan Amurka inda suka amince da matsayar da ta yi Allah wadai da kalamin nuna wariyar launin fata da shugaba Donald Trump ya yi game da wasu 'yan majalisa mata a bangaren jam'iyyar Democrat. Ƙudurin na majalisar ta wakilai wanda ya samu amincewa da ƙuri'u 240 bisa ƙuri'u 187 a yammacin jiya talata ya yi allah wadai da kakkausan harshe kan kalaman nuna wariyar launin fata da ya ƙara haddasa fargaba da nuna ƙiyayya ga sabbin amurkawa da mutanen da ba farar fata ba shugaban majalisar wakilan Nancy Pelosi ta yi kira ga majalisar da ta haɗa kai domin yin Allah wadai da kalaman da Trump ya yi na wariyar launin fata waɗanda ya wallafa a shafinsa na Twitter. Mafi akasarin 'yan jam'iyyar Republican da ke majalisar sun ki amincewa da wannan matsaya da majalisar ta wakilai ta ɗauka. Labarin na duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. gwamnatin amurka ta sanya takunkumi a kan babban kwamandan sojin myanmar min on da wasu manyan shugabannin sojin kasar saboda kisan kiyashin da aka yi wa musulmai 'yan kabilar rohingya a jihar rakine da ke arewa maso gabashin kasar takunkumi da aka sanya wa min on da mataimakinsa sowin da wasu shugabannin biyu da iyalansu zai hana su shiga amurka ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce wannan sanarwa ta sa amurka ta zama ƙasa ta farko da ta ɗauki mataki akan manyan shugabannin sojojin ƙasar ta burma sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya ce wani babban misali na rashin nuna adalci hukumomin sojan suka nuna shine yadda bayanai suka nuna cewa min ong ya ba da umarni a saki sojojin da aka samu da laifin aikata kisan kiyashin akan 'yan kabilar ta rohingya Shugaba Amurka Donald Trump ya mayar da martani ga wani babban jami'in diplomasiya na Iran wanda ya tada batun tattaunawa kan shirin kera makamai masu linzami inda ya ce bai amince Iran ta yi gwajin makamai masu linzami ba waɗanda Amurka take kallon su a matsayin waɗanda za su iya ɗaukan makamai kara dangi yayin da yake jawabi ga manema labarai a jiya talata a taron majalisar gwamnatinsa a fadar white house trump ya ce ba zai yi wa iran ta rika gwaje makamai masu linzami kiran ballistic ba waɗanda a yanzu haka a ƙarƙashin yarjejeniyar nukiliyar a shekarar 2015 za su iya yin hakan a shekarar da ta gabata ne shugaban trump ya fice daga yarjejeniyar inda ya ce tana da rauni sosai kuma an nuna wa iran matukar sassauci ya kuma ƙara saka takunkumi kan hukumomin Tehran a wani mataki na nuna matsayin lamba don matsa lamba don a sake hawan teburin tattaunawa a kuma dakatar da ita daga eh, munanan halayen da Amurka ta ce tana nunawa. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ƙungiyar 'yan shi'a a Najeriya ta tabbatar da cewa ana ganawar sulhu tsakanin shugabannin ƙungiyar da jami'an tsaro a ƙasar da zammar kawo ƙarshen yamatsin da ke faruwa jefi-jefi tsakanin 'yan mazahabar da jami'an tsaro. Wakilin murya Amurka Umar Faruk Musa na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. bayanai daga hukumomin tsaro na najeriya na nuni da cewar ana samun nasara a kan sulhun da ake kokarin yi tsakanin jami'an tsaro na najeriya da 'yan kungiyar shi'a waɗanda ke zanga-zanga a sassa daban-daban na abuja da kewaye duka dai a fafutukar da suke yi na hukumin najeriya su sako shugabansu malam ibrahim izazaki wannan muzaharar da 'yan kungiyar suke yi a cikin abuja da waɗansu yankuna na babban birnin tarayya na cewa da kawo damuwa da cece kuce tsakanin al'umma dangane da irin takurawa da ake ganin al'umma suna samu a daidai lokacin da waɗannan 'yan kungiyar ke zanga-zanga wanda ke kawo jinkiri wurin motsi ko tafiya daga yanki zuwa yanki na al'ummar kasar ko da yake 'yan kungiyar su ma sun dage da cewar suna bin haƙoƙinsu na kasar ba suna yi ne da niyyar takura ma kowa ko kuma hana mutane walwala kamar yadda ake zargin suna yi ba da yana tabbatar da bayanan sulhun da ake kokarin samu tsakanin 'yan kungiyar da jami'an tsaro na najeriya malam ibrahim musa kakakin kungiyar ta 'yan uwa musulmi ta najeriya ya bayyana min cewa ba daidai bane a yi magana mai yawa dangane da sulhun da ake yi tsakanin mahukuntan kasar da 'yan kungiyarsu kamar da yake cewa To na farko dai gyara a batun maganan kakaki din na fi son a ce min shugaban dandalin yada labarai na harkar musulunci a Najeriya maimakon kakaki din. Na biyu kuma dangane da batun tattaunawan sulhu ko sasanta da ake tsakanin gwamnati da harkar musulunci. To kasan daman ana sasantawa ba wani abu ne da za a fito bainar jama'a a ce ana kaza ana kaza ana kaza ba. Wannan gaskiya magana ce wacce take hannun waɗanda ake sasantawa da su din wato waɗanda suke a madadinmu da kuma waɗanda suke a madadin gwamnati. amma dai muna da kyakkyawan fata din cewa lalle ita gwamnatin tarayya za ta fahimci bukatunmu na cewa jagoran mushek Sheikh Alzakzaki na cikin wani mawuyacin hali na rashin lafiya da iyalin shi don haka a basu dama su fita kasashen waje su nemi lafiya alabashi ko ma menene zai biyo baya sai biyo baya to don haka wannan dangane da batun sulhu kenan muna fata a samu kyakkyawan natija akan wannan. Malam Ibrahim Musa kenan. A waje daya na tuntuɓi Malam Ibrahim Katsina tsohon daraktan hukumar tsaro ta dss a najeriya kuma mai shahi kan al'amura domin in ji ko maganar sulhu da maslaha da ake kokarin yi tsakanin yan kungiyar ta shi'a da jami'an tsaro na najeriya shina iya wani tasiri domin a kawo karshen wa'annan tashe-tashen hankula da hasarar rayuka da ake ci gaba da yi a duk lokacin da ana irin wannan muzaharar ka san shi komai ana tantanawa ana gane inda aka nufa ita kuma irin ta dss hukuma ce da ke aiki da hankalin jama'a aiki take na natsuwa na fahimta to ko da yaushe za zaka ita abin da take amfani da shi shine hikima ta tantamnawa ba karfi ba tana amfani da wannan damar kuma shi yasa take ganin take samun galaba ta samu bayanai na sirri to so kaga ita kuma ta DSS ta wannan dama take samu ta samu bayanai na sirri wanda amfani da karfi ko ta dabara ba zai baka ba shi komai in ka tantamna da mutum kai sulhu da shi to zai fahimce ka mafi yawancin ka ana son matsaloli ai rashin fahimta ne ke kawo ka to shi sa ita take bin wannan matakai na sulhu din na tantamnawa don ta samu nasara ko shi sa kai ganin ake samun nasarorin da ake samu especially a yanzu da sabon shugaban ke dauko wannan matakan na bin duk wani wanda ke da haƙƙi da shi ya faru kuma yanzu za ba da shawara a taimaka ga an san maslaha. Malam Ibrahim Katsina kenan tsohon jami'in hukumar tsaro ta DSS kuma mai sharhi kan al'amura a tattauna da ne da shi a Abuja. babu shakka magana sulhu da aka samu bayanin ana yi tsakanin jami'an tsaro da 'yan wannan kungiyar ya kawo kwanciyar hankali ga al'umma ganin cewar maganar maslaha ita ce mafi a'ala da al'umma suke gani cewar zai iya kawo zaman lafiya ba tare da an ci gaba da yin fito na fito tsakanin 'yan wannan kungiyar da jami'an tsaro ba umar faruk musa amurka a abuja nigeria gaida Umar Faruk Musa. A daidai lokacin da jam'iyyar adawa ta PDP ke kira ga shugaba Muhammadu Buhari da ya kafa dokar ta ɓaci a ɓangaren tsaron ƙasar, ita kuma ƙungiyar dattawan arewacin Najeriya da ake kira NEF a takaice, ta yi kira ga Fulani makiyaya da ke kudancin ƙasar da su dawo gida arewa. To ko ne hujjar su? Wakiliyar murya Amurka Madina Dauda na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Ƙungiyar dattawan Arewa a ƙarƙashin jagorancin Farfesa Ango Abdullahi ta kira ga dukkanin wani Fulani makiyaya da ke kudancin ƙasar da su tattara nasu ina su su dawo gida Arewa. Domin yana ganin ba za a ba su kariya ba saboda wata doka da gwamnonin shiyar kudu suka gindaya wa makiyaya cewa sai dai su rika ɗiban dabbobinsu a mota amma ba dai su yi kiwo a ƙasa ba. Ango Abdullahi ya ba da hujja. A cikin halin da muke ciki yanzu abinda labarin da ya iske mu shine cewa an fara ma filani a rugagensu farmaki a kan waɗansu abubuwa da suka samu ko tsakanin su ne da makiyaya ne da manoma a wani sashi an ce sashin ogun state to idan sun fahimci cewa e lalle akwai haɗari wanda zai iya faɗa musu game da rayuwarsu da iyalinsu da dukiyoyinsu da sauransu to sai kuma a ba da shawara an ce in zai yiwu a guji abin da ake hange domin an hango haɗari sai a yi ƙoƙari a guje mashi to sai a ba da shawarar gara su dawo inda hankalinsu zai fi kwanciya inda kuma rayukansu da dukiyoyinsu za su tsira to wannan shi zai fi har kafin a shawo kan al'amarin a ga kasan za ta zauna tare baya ga waɗannan hujjoji da farfesa ango abdullahi ya bayar ya yi kira da a kafa wani kwamitin bincike mai ƙarfi wannan kwamiti shine zai raba gaddama domin abin da muke karantawa shine ana so a biya diya ga wa'anda suka asara a cikin 'yan rigimun nan da ake yi to abin da nake karantawa a jarida shine a'a asarar nan ana ganin kamar manoma su kadai suka yi to muke gani ba yadda za a yi a sami ainihin adalci a cikin wannan irin yadda abubuwa suke tafiya domin yadda abubuwan nan suke tafiya kullum ana nuna a wani gefe dan gata a wani kuma dan bora to saboda haka nan na ga ma mafita wanda ta fi kyau shine a yi wani kwamiti panel na shari'a wadda kowa yake ji ya yi asarar wani abu a cikin wannan hayaniya da ake yi ya kawo hujja ya kawo shaida a kan abin asarar da yi to sai dai daya cikin shugabannin gamayyar kungiyoyin arewa sharif nastura ashir ya ce su suna ganin kafa kwamitin raba gaddama shine zai fi a kasar. Duk wannan taron taro ne kawai na shan shayi da kofi a ci biskit kawai shi kenan ba shi don ma'amara in gaskiya manyan ƙasar nan suke so taron da za su kirawo taron raba gardama ba taron wannan taron za su ba taro za su na magana zancen waye ya yadda yake so najeriya ƙasarsa ce ke so ya zauna a ƙasa a mai suna najeriya ya zuwa lokacin hada wannan rahoto fadar gwamnati ba ta ce komai ba akan wannan kira da ƙungiyar dattawan arewa suka yi Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. da Madina Dauda. Yau dai muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan yadda kuke kallon kiran da kungiyar dattawan arewacin Najeriya ta yi wa Fulani makiyaya da ke kudancin kasar a kan su dawo arewa. Amma kafin mu buɗe layukan wayar mu ku shakata da wannan waƙar. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Amma kada ku manta sai ku saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Tuma da lamun samu kira na farko daga jamhuriyar Nijar. To, salamu alaikum Maryam Dauda. Wa alaikum salamu da wa muke magana daga Nijar. To, umma mala alina shugaban masu kira biyo a nan dogon ta cikin jamhuriyar Nijar. To, muna jan ka umma mala ali. To, abin da aya an nawar ra'ayi bisa ga wannan makiyaya da an kace su dawo kudu. Mm. Kenan su dawo su zamana lahiya yahi. Dan tashin hankali tsakanin manoma da makiyaya bai da daɗi. su wasan ta dawo inda an tafi dawo na gode mu da amurka ni na umma malam ali daga dogon a cikin yawon nijar to mu ma mun gode malam umma malam ali yanzu kuma za mu je jihar sokoto salamu alaikum wa alaikum salamu dawa muke magana daga sokoto kuna magana da kabiru can ya to muna jin kamalan kabiru to layin malam kabiru daga sokoto ya goce har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc lokaci a nan na cewa karfe 4 da minti 47 mun samu wani kira yanzu haka daga katsina Doni, mai magana yanayi ba ku gudun ta cewa ni dai ina fatan alheri a gare ku. To, mun gode da wa muke magana daga Katsina. Dan eh, kuna magana da wani sa'idu sarkin noma. Allah sarki to muna jan ka sarkin noma. To ni dai yana muku fatan alkhairi a tashi lafiya kuma yana ta ba da kokarin gudunmuwa ta da Allah dan annabi duk dai mai hannu da gudunmuwa cikin wannan al'amura dan Allah dan annabi dai a taimaka wannan abubuwa duk a kawo karshen su. To mun gode kartau Alhaji Awal daga Katsina yanzu kuma za mu je birnin tarayya Abuja. Assalamu alaikum dawa muke magana daga Abuja. Malami ko malama daga Abuja ko muna tare? To ina gani layin malaman daga Abuja ya goce amma yanzu mun samu wani kira daga Abuja da dai har ila yau. Salamu alaikum. O oh, daga Jigawa ne muka samu kira. To da wa muke magana daga eh. Jigawa? Malam Abdullahi ne. To muna jan ka Malam Abdullahi. Allah Abdullahi Rungumawo. A kan magana Fulani makiyaya. Eh. To da ake cewa su dawo gida su dawo gida man su ma 'yan kudu ba suna arewan ba. Hmm. A kowa in kowa a misali wanda yake kudu ai dole ya ci arzikin dan arewa dole ya ci arzikin dan kudu shine zaman lafiya. Kaje kuma. To yanzu ya kake gani kenan. Muna tare da 'yan kudu a nan. Mm. Su suna tare da mu. Da ba Fulatani da ba Hauke duka ɗaya ne. Kuma zaman lafiya shi yafi kyau a ƙasa ko? Mm. Ya kamata su ma 'yan kudu su yi tunani su duba a zauna lafiya. Mm. To mun gode Malam Abdullahi daga Jigawa. To da wa muke magana eh, daga Gombe? Musa Baure Gombe. To muna jan kamala Musa. Eh, to shawara na gaskiya Muhammadu Buhari a kan tsaro ya kamata ya rika bibiyan me ake ciki a kan tsaro don abubuwa suna tafiya suna tarnage. Hmm. Ni shawara na kai kenan, huta lafiya. To, mun gode da ra'ayinka yanzu kuma za mu je Bauchi. Salamu alaikum da wa muke magana daga Bauchi. malami daga bauchi ko muna tare to ina ga layin da ya goce to masu sauraro yau dai muna tattaunawa ne akan batun fulani makiyaya dattawan arewacin najeriya sun yi kira ga fulanin makiyayan da ke can kudancin kasar akan su dawo arewacin kasar saboda dalilan tsaro shin ya kuke kallon wannan kiran abinda muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyin ku kenan agogon ma'ana na cewa karfe 4 da minti 50 mun samu wani kira daga nasarawa Assalamu alaikum da wa muke magana daga Nasarawa. Kuna magana da dukkan ɗan sarki. To muna jan kamalan tukur. To ra'ayina a yau akan dawowa da ainihin Fulani dawo gida gaskiya wannan ba da ba da saboda mu ma akwai mutanen kudu a nan. Kamata a ce a dawo domin wannan abin ya da hankali. Idan an kace 'yan kudu dawo dawo nan eh, 'yan kudu dawo nan arewa 'yan kudu kuma ta kaga ta ga ta kuma ta ce ta hankali. illa kawai abin da kamata a nan a yi kokari a haɗa kawo na ainihin shugabanni kan abu a bayyana. To Malam tukur ɗan sarki muryar rediyon ka dai ta yi ƙasa sosai ba mu ji ka ba sosai. Yanzu kuma dai za mu je jihar Neja. Hello. Hello da wa muke magana daga jihar Neja. Tasiu Umar barka da To muna jan ka malam Tasiu. gaskiya irin kamar ra'ayin da su waɗannan suka bada na cewa yan fulani su dawo arewa gaskiya yana ga duk kamar su fulani su suka ga abubuwan da suke abubuwan da ake masu ko. Hmm. to kana ganin kiran yayi daidai kenan. eh gaskiya yayi. Hmm. To mun gode Malam tasi Umar daga jihar Nijar yanzu kuma za mu sake komawa jamhuriyar Nijar. To kuna tare da Abdu Kasko daga nan unguwar wadatatawa jamhuriyar Nijar. To muna jinka. Ina da zan ba bada bisa ga kiran da dattawan kasar Najeriya sun kai na hillani makiyaya su komo gida. Gaskiya mu mun gode mun ji daɗi kuma Allah ke saka musu da alheri. Amma ina kira ga 'yan uwan mu hillani in an kai zancen kiwo ta an yi zancen noma don wa da kanina. Don mm. Allah da annabi in wani ya yi ma wani laifi akwai hukuma akai ƙara. kuma su yi hankuri da junan su haɗe sun zo su zama in ta kai madarmin ki kuma Allah ki haɗa kanu ku saboda tashi hankali da bai da wani unhani duka 'yan ƙasa guda ɗaya ne kuma uwa ɗaya uba ɗaya suke su yi hankuri da juna tun da Allah ya riga ya su zaman su tare mu mun ji daɗi Allah ubangiji ya haɗa kanu su tabbatar da zaman lahiya ya ƙara zama cikin Najeriya kenan. Rediyon Amerika na gode sunana Abdul Kasko nan nake unguwar wadatatawa jamhuriyar Nijar ku tashi lahiya. To Allah ya sanya mu ma mun gode Abdu Kasko mun kuma gode ga duk waɗanda suka kira suka bayyana ra'ayoyinsu sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake baku wata damar domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku. Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogonmu yanzu na cewa karfe hudu da minti da uku yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Da wannan labari na hukumar kwallon kafan kasar Ghana za mu mu labarin wasannin na yau. Dangane da raɗe-raɗe da ake yayatawa cewar kwamitin daidaita shanin kwallon kafan kasar Ghana ta billo da sabon suna wa hukumar da kuma sabon tambal. Abin da ya sa club club ɗin kasar Ghana sun ka gatsi gangane da wannan abin da hukuma ko kuma dai kwamitin ta gabatar. Suna mai faɗan cewar sunar da aka canza wa hukumar Football Association of Ghana maimakon ghana football association wannan wani abin dariya ne sai dai daga dukan alamu club club din da su fito su nuna rashin amincewansu da wannan canji. kwamitin zartarwa na hukumar kwallon kafar afirka ba tare da hamayya ba san amince da naɗin babban magatakardar hukumar kwallon kafar duniya fatima samura a matsayin babban kwamishina na afirka wacce za ta jagoranci gyara da za a yi wa tafiyar da harkokin sha'anin kwallon kafar afirka gabaki daya wasu ƙarin a guda biyu sun rasa ayyukansu yayin da akwai wani ɗaya da kuma zai biyo baya bayan irin tabargaza da ƙungiyoyinsu suka tafka gasar cin kofin afirka da ke gudana a kasar masar paul putu dai kasar gini ta sallame shi tun a ranar litinin duk da cewar ya kai shidan karshe yayin da kado maneti bai samu aka canza ko sabunta kwandilarsa da namibia ba kasancewar namibia ta sha kayi a duk wasannin ta guda uku sai dai makoman kociyan na kasar morocco ga dukkan alamu ana jin shi kuma zai bi sawun waɗanda aka sallama tun tuni har yau dai kociyan wadda ɗan ƙasar faransa ne renard mai shekaru hamsin wadda sau uku yana cin kofin a shekara ta biyu da zambia da shekara ta biyar da ivory coast an ga alamun cewar yana da daman saki, cin kofin karo na uku to amma sai kwalliya ba ta mai da kuɗin sabuli ba. A gasar cin Kofi na Afirka yau Najeriya ke karawa da ƙasar Tunisia domin neman matsayi na uku da na hudu. a lokacin da nake rawaito wannan labarin da najeriya ta shiga gaba da ci ɗaya ko da yake wasan bai nisa ba Dan kasar Zimbabwe mai sha'awan kwallon kafa da ya tafiya daga kasarsa zuwa kasar masa domin kallon gasar cin kofin Afirka karshe dai ya sadu da shugaban kafa Ahmed Ahmed. Alvin Zaka wadda magoyin bayan na Zimbabwe ne kan ya isa birnin Alkahira kungiyarsa an kawar da ita daga wasan domin wasanni biyu da ta yi duk an lallasa ta. Sai dai da haka kan isassa kasar labarinsa ya killace. dandalin sada zumunci kuma a ƙarshe ya sadu da shugaban kaf ahmed ahmed wadda ya ba shi kyautan tikitin kallon wasan ƙarshe da kuma tikitin jirgi da zai koma da shi birnin a harare da wannan labari muka yi so ƙarshen labarin wasannin na yau ridwan allah kara ba sashen hausa na muryar amurka accra ghana kama Dalla yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaici. Majalisar wakilan Amurka na shirin jefa kuri'a yau Laraba kan ko za ta duba yiwuwar tsige shugaba Donald Trump sai dai ana kallon kokarin a matsayin abin da zai nasara ko da yake kada kuri'an zai iya nuna matsayar majalis zai iya nuna matsayar majalisar mai rinjayar 'yan jam'iyyar demokradiyya kan kokarin fara aiwatar da shirin tsige jam'iyyar republican daga ofishin dan majalisar al green da ke wakiltar jihar texas karkashin jam'iyyar democrat ya matsa sai an tsige shugaba trump duk da cewa shugaban majalisar nancy pelosi na adawa da hakan Wasu 'yan jam'iyyar Republican hudu sun hada kai da daukacin 'yan jam'iyyar Democrats a Majalisar Wakilan Amurka inda suka amince na matsayar da ta yi Allah wadai da kalaman nuna wariyar launin fata da shugaban Donald Trump ya yi game da wasu 'yan majalisar mata a bangaren jam'iyyar Republicans eh, Democrats. Gwamnatin Amurka ta sanya takunkumi a kan babban kwamandan sojin Myanmar Min Aung da wasu manyan shugabannin sojin kasar saboda kisan kiyashin da aka yi wa musulmi 'yan kabilar Rohingya a jihar Rakhine da ke arewa maso gabashin kasar. Shugaban Amurka Donald Trump ya mayar da martani ga wani babban jam'iyyar diplomasiyya na Iran. To da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen mu na yau sai kuma gobe idan Allah kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. A madadin Hadiza Kyari da ta taya na gabatar da shirin da kuma Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyan mu Mr. Greg ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.